وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديث إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير بوتر الربيع الأول hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ɗaya, wanda shi daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci da ke nan wato unguwar a cikin kawo masallacin da aka fi sanin shi da 'yan masara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan shi ne karatu na biyu da malam zai yana da kyau wanda zai saurari na biyu ya yi ƙoƙari ya koma ya saurari karatu na ɗaya jiya da ya yi a masallacin ɗan fodiyo kamar yadda aka sani ko mafi yawanci musamman waɗanda suke da manyan wayoyi a hannunsu suke da ta'amuli da harkar yanar gizo wacce a zamananci ake ce mata social media a ƙalubale ya tasowa al'ummar musulmi a kwanakin nan za ku iya ganin wato bidiyoyi suna yawo ta yadda kiristoci suka dalfafi wasu sassa na arewacin najeriya da ƙoƙarin cewa sai an riddattar da irin waɗannan gurare ɗin daga sanda matsalar nan ta taso zuwa yanzu saƙonnan da aka turo min kowa yana jiran yaya za a yi ina mafita take yi ba maganan ɗaruruwa ba ne dubunnan saƙuna ne na mutane kowa yana sa ran a zo a faɗi matsala kamar yadda na faɗa jiya ɗan fodiyo na ce malam zai dai faɗi matsala ne amma yadda za a yi ya faɗi mafita ba dole ba ne saboda al'ummar mu wata irin al'umma ce da idan ka zo ka tattauna matsala lokacin da take da abokan gaba sannan ka faɗi cewa ga yadda za a yi da matsalar in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ba mutanen da ke gabanka maganar da za ka yi takwas ba ta yi musu amfani biyu ne za ta yi musu amfani wanda ka yi magana kuma saboda su ko dai su kaso takwas ne musu amfani ko kaso goma su duka magana sai ta musu amfani na sha buga misali na ce malam bubakar gumi duwar mutum da ka sani a nan ƙasar yanzu yana ɗan boko ne shi ko ɗan siyasa ko aikin tsaro to kaso goma daga cikinsu kaso tara da fatawan malam abubakar gumi suka shiga malam abubakar gumi ne ya shahara a nan ƙasar saboda rikici da rigima wajen kare wannan matsayin har sai da ta kai ya furta cewa harkar siyasa ta fi sallama a nan ƙasar a lokacin da malam yake wannan maganin cewa yake yi a shiga ne don waɗanda in sun shiga su zamanto wakilai na addinin su da kuma wakilan al'ummarsu amma abinda mawaki yake cewa asma'a ta launa dai ta hayyar amma walakin la hayata liman tunadi inda a kiran da malam yake masu rai yake kira da sun amsa kiran malam amma sai dai mafi yawanci wanda malam din ya kira ba su da rai sai zamanto maganar malam sai kishiyoyinmu suka ɗauke ta sai suka yi mata amfani da haka yau duk inda zaka ga wani wanda ba musulmi ba karami ko babba zaka ka ji cewa a aikin post ko a siyasa ko a meye za ka ji cewa yana tutiya cewa addinin shi yake wakilta da kuma al'ummar shi da haka sai ka haɗa ka gani da mu da su waye amfana da maganan malam ɗin su suka amfani da ita domin su ne din da suke wakilai ne na addinin su wakilai ne na al'ummar su mu kuma kaso goma daga cikin mu takwas ga su a cikin aikin ba wakilai bane na addinin su ba kuma wakilai bane na al'umma mu sai maka ga babu hikima kullum ya zamanto a cikin surutun mu ya aikin mu yawa ka zo mutanen da kai magana a kansu kai baka shirya komai ba kai taku ɗaya. su kuma kasa sun yi shiri sai su ƙara taku ɗari a gabanka Da wannan muna ganin akwai wawanci da dabbanci da gidadanci a ciki da haka da mu faɗi matsala amma hallu ba dole ba ne daga ƙarshe kaji yadda za a ainihin wato yi to bisa ga amana ta ilimi da wannan matsalar ta taso wasu ma manya ne a ƙasar suka turo mana cewa ya za'i da wannan matsalar maka ce to wannan matsalar da ta taso akwai waɗanda suka fi mu cancanta su yi magana a kanta domin abin da suka sani a wannan janibin tazaranmu da su ya kai sama da ƙasa ɗaya daga ciki akwai shi ɗan uwa gashi a zaune malam abubakar baraji daga jihar neja yana nan cikin garin fandogari ne kun ga fandogari tana kusa da kaduna ne mala asafi shadid tare da bakin ciki mai tsanani ko a jihar neja da malam abubakar yake zaune ba kowa ya san da shi ba ko da ba addini ba ne a gaban mutane saboda haka zan miƙa abin magana zuwa ga malam abubakar zai yi magana amma maganar da zan faɗa ta ƙarfi ita ce idan muna so mu zauna lafiya kowa yanzu ya kamata ya dawo ya dinga ji a rayuwarsa abin da ya damu addinin Allah farko ita ce babbar ajandar da ta dame shi wannan shi zai sa kai abin da ya dame ka sai Allah ya yi maka shi amma in muka ci gaba da jin cewa damuwarmu na harkokin mu ita ce abin da ya fi damunmu to yana rantse muku da Allah damuwa ba a shige ta ba za a ci gaba da shigarta ne kuma yana roƙon Allah a matakin farko kuma zan ƙara yin addu'a a ƙarshe duk wanda ya zamanto a zuciyar shi a tsarin rayuwar shi abin da ya fi damun shi harkar gabansa ba abin da ke damun addini ba Allah ya ƙara mai damuwa ba ku ce amin ba balal insanu ala nafsihi basira duk wanda harkar addini ta dame shi a ran shi ba damo shi ba ai kowa ya san kan shi in ka san cewa ajandar addini ce a gaban ka ita tafi damun ka akan abin da ya dame ka a rayuwa sai ka ce amin ko kuwa to da haka ina ƙara yin addu'a duk wanda ya san cewa abin da ya damu addinin Allah shine damuwarsa da shi yake kwana da shi yake tashi Allah ka yayi masa damuwa wanda kuma ba addinin Allah ya dame shi ba damuwarsa ita ce damuwa to Allah ya ƙara mai damuwa wannan shi ne saboda haka neman ce kai ba a'a wanda bai damu da addini ba na ce shi nake magana saboda haka zan mika abin magana kuma zan ƙara yin wannan addu'ar daga ƙarshe idan malam ya gama zan yi ainihin wato taliki kan maganganun da malam ya yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganin daidai mu riƙe ta da kuma nuna mana kuskure da kuma nisantan kuskuren aka na makallawo bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake bamu wata dama ko kuma lokaci a wannan masallaci mai albarka a wannan ah, unguwar kawo da ke a cikin wannan gari mai albarka na kaduna jiya mun gabatar da lacca irin wannan wadda take da take cewa sakacin musulmai akan abin da ya shafi da'awar musulunci kuma yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga cikin abubuwan da muka tattauna a jiya wanda yake malam ya yi dogon jawabi da jawo hankali ga al'umma wanda ko da bakin nan kaɗai muka tsaya to akwai wani saƙo wanda ya isa zuwa ga 'yan uwa to muna fata Allah ta'ala ya mana jagoranci ya mana gamdakatar da alkhairi da dacewa kuma da alkhairi a cikin wannan rayuwa ya ku 'yan uwa kamar yadda malam ya faɗa cewa wasu abubuwa sun taso a wannan lokaci kuma a wannan ah, zamani musamman waɗanda suke bin shafukan social media ma'ana hanyoyi ko kuma yanar gizo za su ga irin wata farfaganda da waɗanda ba mu ba kuma ba masu bin addinin musulunci ba suka fara fitar da shi don menene manufarsu shine su ga matsayinmu ko kuma su ga makaman da muka tanada wanda za mu yaƙe su rayuwa to har kullum wannan yana zama barazana a cikin rayuwar mu ta yau da gobe ko kuma ya zama barazana a imaninmu ko kuma ya zama barazana a mu wanda yake za ka ga idan ka haɗu da mutum ɗaya irinsu ya rayu a cikin mutum goma ko ashirin ko hamsin irinmu so manufarsa shine ya za a ya isar da da'awar addininsa a cikin rayukanmu ya za a ya isar da da'awar manufofinsa a cikin al'amuranmu na yau da gobe to da yawa mu musulmai mun shagala menene ya shagaltar da mu alkawarin Allah a cikin wannan addini na cewa shi zai bashi addinin zai ba mu addinin ah, kariya da kansa to sai zamanto kusan dukkan wanda ya zama musulmi ya samu kansa musulmi to manufarsa ga mai ƙoƙari shine a kira sallah sallar asbahi sallar azahar sallar la'asar magriba da isha'i wannan ma musulmi ne mumini ya gaggauta ɗaukar ruwa ya yi alwala ya nufi masallaci don yin sallah a cikin jam'i bayan an gama sallah a cikin jam'i limani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai abin da ya rage masa ba kowa ba ne ke zama don ya gabatar da ne ya gabatar da tasbihi kawai shi ke nan abin da yake wajibi a kansa ya sauke nauyin don haka bari ya koma wurin harkar kasuwarsa ko ofishinsa ko kuma wata masana'arsansa ko kuma wata cibiya inda yake rayuwa babu wani tunani akan cewa to bayan kammala sallah da ya gabatar menene zai tattauna tare da waɗansu ‘yan uwa don ya ba wa sallarsa tsaro wanda gobe fitinar da za ta hana shi yin wannan sallar a cikin jam'i ko yin sallar a cikin gidansa ba zai iya tasowa ba. So ba mu da wannan tunanin ba mu da wannan nazarin a cikin rayuwa kuma ba mu da wannan tsari din? Sannan idan duka muka kalli waɗannan mutane da Allah ya ta'ala ya haɗa mu rayuwa tare da su suna maƙotaka da mu muna zama a ofisoshi ɗaya tare da su a gidajenmu na zama maƙotanmu ne a shagunanmu da muke saye da sayarwa har ila yau maƙotanmu ne a wurinsu muke neman canji idan wani kwastoma ya zo a wurinsu kuma muke neman wasu kayayyaki waɗanda ba ma da su idan wasu kwastoma sun zo amma har ila yau ba ma kallon manufofinsu sai dai mu yi tafiya tare da su a makance ba tare da muna tafiya muna abin da bahaushe ke cewa ana tsara ana ne ana duba bakin gatari ba a kullum su kuma manufarsu shine su rinjaye mu ta wurin al'adu da addinai da mu'amala mu koyi sasira irin nasu maganganu irin nasu rayuwar auratayya irin nasu ibada ma irin tasu da dukkan wasu abubuwa waɗanda menene zai nuna cewa haƙiƙanin gaskiya su sun zauna a cikinmu har za ka ga idan kana mu'amala da su in ka gudanar da wani aiki na alkhairi sai ka ji suna yabanka suna ambatanka da cewa o oh, ga ka musulmi amma kana aikata abu kamar madi ma'ana ayyukan alkhairi da mu'amalar ƙwarai bai dace ga musulmi ba abin da ya dace ga musulmi shine hauka da hauragiya da menene da rashin sanin ciwon kai so duk lokacin da suka same ka da natsuwa ta rayuwa natsuwa ta ilimi natsuwa ta mu'amala natsuwa ta zamantakewa so abin da za su dinka ambatonka da shi don yabo shine ga ka musulmi amma kana rayuwa kamar wanda yake mabiyin almasihu yesu to kaga kuma sai mutum ya yi dariya ƙarshe ma ya ce na gode kaga babu kishi kai da kake da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda aka aiko da littafin da ya fi kowane littafi shine alqur'ani kai da kake da musulunci addinin da ubangiji ta'ala da ɗaukaka da kanshi ya baiwa addinin recommendation yace inna dina inda Allahil islam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rekomandin wannan addini zuwa gare ka. Kana da annabin da ya fi kowane annabi daraja da ɗaukaka, kana da littafin da ya fi kowane littafi haske da buwaya, amma wanda bai san makomarsa ba, bai san ta ina ya fara ba, abin da ya sani kawai ya riski kansa a tsakiya, kuma yana zaune a wannan tsakiyan. ina aka fito ba shi da tushe ina aka dosa ba shi da tushe amma ya san me yake faruwa a yau to shi ne yake ambatonka da cewa menene addini da rayuwa da kake yi kana yi kamar na mai addini irin nashi wanda addinin irin nashi ba shi da tushe ba shi da littafi mai haske ba shi da ingantaccen al'amari a wannan littafin ga baki ɗayan shi in ka karanta bible tun daga farawa har zuwa ruya ta yohana ko a ce maka genesis to what genesis to revelation za ka ga cewa duka haura ne abinda na so da abinda zuciyata ta so su ne abubuwan da suke ta yawo a cikin wannan littafi ɗin mutum zai karanta ayar bible sai duka ya sauko ya ganan tun daga farawa har littattafai guda biyar na farko tarihi ne na kafuwar duniya idan ya zo littattafai na biyu zai ga tarihi ne na menene na annabawa in ya zo littattafai na ƙarshen tsohon alkawari zai ga menene tarihi ne ga sunan na za a yi kaza kaza zai biyo baya da sauransu sai ga dukkan wannan babu abin tsinta a cikinsa. littattafai guda talatin da tara wanda yake tsohon alkawari yana da littafi guda talatin da tara a cikinsa sabon alkawari yana da nawa yana da littattafai guda ashirin da bakwai idan ka haɗa dukkan littattafan da suke a cikin bible za ka ga littafi ne guda sittin da shida to a waɗannan littattafai sittin da shida ɗin sai aka ce babu abin da za a yi aikin shari'a da shi ka ga ma'ana waɗancan littattafan sun zama ne sun zama aikin banza babu wata sura a cikin alƙur'ani tun daga bakara zuwa nasi wanda idan ka karanta ba za ka karanci wani abu na ilimi ko na imani daga ciki ba amma mafi jayen kiristoci da fastoci sai suka ce yanzu ba zamani ba ne na tsohon alkawari amma inda rikicin yake shine a sabon alkawari to sabon alkawarin nan kuma ga baki ɗayansa tarihi ne nawa na bulus manzo wannan bulus ɗin asalinsa mutumin ƙasar rum ne ya zo yana rayuwa na yahudanci babu addinin christianity a cikinsa wanda yake har ila yau da yawan mu kanmu musulmai da wasu daga cikin kiristocin ma ba su san menene bambancin judaism da christianity ba ma'ana bambancin addinin yahudanci da addinin kiristiyaniti sannan da yawa musulmanmu ma ba mu san menene bambancin addinin kiristanci da addinin yahudanci ba kawai dai da mun ga kowa sai mu ce kawai wannan nisara ne ma'ana kirista ne wanda yake a cikinsu kuma akwai wa akwai yahudawa waɗanda su suna da wasu abubuwa a cikin tafiyar wanda ba su yarda da su ba to idan ka ɗauki wannan ɗin shi manzo bulus da ya zo sai ya fara bin tawagar kiristoci yana azabtar da su yana cutar da su a hukumance gwamnatin ƙasar rum ta ɗaure masa gindi tun da ɗan asalin ƙasarta ne ta ba shi dukkan irin gudunmawa ya cutar da waɗannan da suke da'awar cewa su kiristoci ne to sai ya zamanto dukkan inda aka taru ana bautar wannan addini na Christianity sai a ce menene ai ga bulus nan zuwa sai a watse ba a saurarensa a gudu ba mai jiran ya zo ya same shi don an san menene zai cutar da ku ya ɗaure ku ya kwashe ku ya miƙa ku ga hukuma kuma hukuma ta azabtar da ku me zai biyo baya sai ya ɗauko wannan method ɗin sai ya dawo in za a guje sai ce ku dakata ai ni ma yanzu na samu bishara da dawa Kiristi Yesu almasihu ni ma ɗan uwanku ne sai wanda ya ba da dama sai suka fara tsayawa suna sauraren shi sai ya ce yana tafiya ne daga wani joni zuwa wani joni akan menene farautar mabiya kiristi yesu don cutar da su yana kan tafiya sai aka taute shi wani haske ya taute shi sai aka sanya wani abu a idanuwansa kamar ɓawon itaciya idanuwansa suka yi nauyi ya makance ya rasa ganinsa yana kwancen inda za ka gane abin akwai shirme ayar da ta zo a bible sai ya ce menene wane ne kai ya ubangiji Ka ga ma'ana ya san menene ya san wane ne ya kyauce shi haka bayanin ya zo a bible wane ne kai ya ubangiji shi ya ce haske ne ya gani ya kyauce shi bai san kowane ne ba kuma ya shafa idan sai ji an rufe idan an sanya wani abu kamar me kamar ɓawon ice an rurrufe idanuwansa amma a cikin wannan magagin sai yana tambaya wane ne kai ya ubangiji to kaga a nan waye masa wahayi ko waye sanar da shi ubangiji ne ya tauce shi kaga farkon badakala a cikin wannan addini na kiristanci kenan sai ya ce an yi masa umarni da ya shiga cikin birnin antakiya ta ƙasar rum ya tafi gidan wani ɗan uwansa za a yi masa addu'a idansa zai buɗe. to wannan ne sai ya haɗu da bisharar kiristi yesu almasihu a ina a hannunsa daga nan sai ya zama a cikin wannan new testament ɗin da yake da littattafai guda ashirin da bakwai bulus ya rubuta littattafai guda goma sha hudu a ciki kuma su ne littafin shari'ar kirista a yau ɗin nan a waɗannan littattafai goma sha hudu sai ruya ta yohana wanda har yau a wa'inda ake kira theologian wa ma'ana malaman tauhidin kirista ba su gane wane ne marubucin littafin ruya ta yohana ba sai dai aka danganta abin da cewa salon rubutun littattafan shi bulus din nan ya yi kama da salon rubutun ruya ta yohana amma a wannan wasiƙa ta ruya ta yohana babu wani marubuci da ya yi identifying ɗin kansa cewa ni ne wani ɗan ƙasa kaza wanda na rubuta wannan littafi. To sai mafiya yawan theologian suna danganta wannan rubutun littafin to shi ma na bulus manzo ne. To kaga in ka ɗauko goma sha hudu tun daga ayyukan manzanni aka ce maka Korintiyawa ta ɗaya ta biyu, galantiyawa Yohana ta ɗaya ta biyu. So in ka haɗa su da irin su Roman. romawa kenan roman ka haɗa su so in ka ɗauko waccan ruya ta rihana za ka samu littattafai guda goma sha biyar kenan to cikin ashirin da bakwai an samu goma sha biyar ga saura guda nawa saura guda goma sha nawa sha biyu to sha biyu sai aka samu littafin Matthew Matthew ne ya rubuta asalinsa ba Yahude ne mai karɓar haraji ne shi kuma ya bar aikinsa sai luka luka kuma aslinsa medical doctor ne shi ma ya bar aikinsa sai markus shi kuma mai kama kifi ne sai ya bar aiki duk waɗannan za ka ji wani wani wani wani ne ya rubuta waɗannan littattafan ɗaya ne biyu to kuma a tarihin christianity wanda ya zo a cikin bible mark shi ne marcus luke shi ne luka matthew shi ne matta duk waɗannan almajirai ne da suka rayu tare da Yesu almasihu. Sannan akwai Yohana da Yakubu ‘ya'yan zabadi, waɗannan duka suna ciki. To, shi Bulus bai ma san su ba a tarihin ainihin Christianity ɗin, balle shi kan shi Yesu almasihu. Bai san waɗanda suka san Luka da Yohana ba, amma daga wani ƙarni sai ya fito, sai ya yi bisharar allantakar Yesu Kiristi. Sai ya ce, daga nan sai ya fara magana na speaking in tongues. Ai, almajiran Yesu da aka fauce Yesu zuwa sama sun shiga kasuwa suna magana da wasu yarurruka, ba Yahude yana magana da yaren Romawa, ba Rome yana magana da yarensa amma shi a nashi sai ya ji yarensa yake yi amma waɗanda suke Romawa ne sai su ji ai yaransu ne yake faɗa. Sai ɗauko wancan sai ya ce ai an yi shi a zamanin Yesu almasihu. Don haka babu mutumin da ya cancanta ya zama Kirista na gari sai wanda zai yi speaking in tongues. To shi ne sai ji an ce a born again Christian must speak in tongues. Sai aka samu waɗannan Pentecostal churches ɗin, irin Living Faith Church, wanda a nan Kaduna aka fara assasa Living Petrol. Bishop David Oyedepo wani bayarabe ne ɗan Lagos ya zauna ya rayu yana harkokinsa rayuwar ta ƙi masa daɗi kawai sai ya ce ya karɓi kira daga Yesu almasihu. Shikenan ya fara buɗe church yana raba baba inda nema ba irin wannan shi kan shi da za ka zauna da shi me kake faɗa bai san me yake faɗi ba amma sai ya ɗauko quotation a cikin waɗannan littattafai da bulus ya rubuta sai ya ce ai babu kiristan ƙwarai sai wanda zai yi magana da waɗansu harsuna wanda ba yarensa ba daga nan ya fara samun mabiya to katin mu zo oyedepo shi wannan bulus ɗin shi ne ya kawo dukkan waɗannan hayaniyan a yi speaking in tongues a canza yare a canza church sai protestian irin su baptist church irin su equa church irin su anglican church irin su eh, catholic church irin su eh, eh, ecclesiar yan uwa eyn kenan wanda ba ta da yawa a nan amma kamar mutanen yankin plateau gombe da sauransu tana da yawa irin su united church of africa umca kenan to suka ce su suna nan nan for me protestants ba su yadda da speaking in tongues ba ba sa speaking in tongues idan pastor a baptist church ko a ekwa zai tashi ya ce ra ra ra ra ra sai ce ƙarya kake me ka iya me kake faɗi yi mana fassara to sai zama a tsarin sai aka ce akwai protestant akwai menene pentecostals waɗanda su ne za su speaking in turn su ne irin su living faith irin su redeemed christian church of god irin su oics of love church irin su the church, uh, uh, the church of jesus christ of latter day saints kaji wani bala'i kenan church of jesus christ of latter day saints su ne suka fito fili a duniya suka ƙaryata ayar allah kasewa menene wa ma kalaqatul jinni wal insa Eh, jinna wal insa illa liya'budu suka karyata ta sai suka ce ai purpose of life good cloth, good food good accommodation why God has created you and I no matter how you can enjoy make sure to enjoy yourself don't make yourself what suffering in life God has created you not to suffer, only to enjoy in life. To suffer in ka tafi churches ɗinsu, za sun yi decorating ɗinsa, sun yi abubuwa masu can gaske. Za ka shiga ka zauna, wannan ba zai taɓa wannan ba, akwai air condition, akwai wane ne, akwai wane ne, akwai wane ne. Su ma wani ne ya tafi Ingila wani tsohon soja, ya kawo trust ɗin a nan ƙasar. lokacin su cif anyan fayin anyan suka ɗaure machos ɗin gindi ya tabbata a Najeriya shi ne wani President John Yabal ainihin shi ɗan mangu ne a Plateau State. So, waɗannan su suke a cikin wa'in nan. to sai aka ƙara yin har ila yau akwai Dr. Fanamfasi Paul. Kamar yadda muka sani ɗan Plateau ne shi ne ya hassasa wani church, OICs of Love Church a Najeriya. su ne suke da irin wannan program ɗin na menene na na na na irin eh, eh, eh, love night abinda mafi yawancin mutanen mu an fi gane a kira shi wai wai wai menene cin duhu cin duhu yawa cin duhu so shine ake ce ma love night za ka zo ka tadda churches ɗinsu is well abin irin kaman computerizing abubuwa ne duka waɗannan light ɗin zai zama socket ɗinsu guda ɗaya ne a kusa da fasto mafi yawanci sun fi yin program ɗin every thursday za a je ana bible studies zai ka an ce today is bible studies it's not that kind bible studies za ka da church ɗin mafi yawanci suna yin shi a gidan sama ne sai su yi a ƙasa zai zama gidan fasto saman ne zai zama kaman hall ɗin. za a je bayan an ɗan karanta bible an ɗauke hankalin baƙi da sauransu sai a tashi a kama addu'a so daga nan pastor zai ce the bible say love one another Oh you should love your neighbor like the way you want, you love yourself so from there dama an akwai wadda ka yi dama ita ta kawo ka sai ka ɗan fara ɗan mammatsawa kusa da ita kafin man of God ya bada umarni so za ka ga mafi yawanci matan suna zuwa church naked sai dai kawai a sa wani ɗan sked wanda privacy kawai is just up da ya ɗauke wannan wuta ɗin so duk wadda ka kama kawai sakin jikinta za ta yi ta nufi ƙasa kawai so menene zunubinka sai lokacin da fasto ya tashi ya kunna wuta kai aka ganka ƙiƙiƙi hakan nan to irin ku ne za ku zo gaba don a tsarkake ku daga zunubin da ku kai ma Allah to kaga wannan wani bala'i kenan da bulus ya haifar da shi a christianity wanda ba za ka same shi a protestant ministries ba sai dai a ina sai dai ka same shi a pentecostal ministry so bayan wannan haka yayi ta tafiya yana lalata manufan kiristanci da sauransu bayan an samu civil wanda gaba ɗaya addinin ya shafe bible ɗin ya ci ruwa babu bible ɗin sai ake wani sarkin rum ya yi mafalkin cross yana tashi sai yake sanar wa cabinet ɗinsa na yi mafalkin wani abu mai kama da cross sai da kusa tsofaffi zai suka ce ai an taba aiko wani ba annabi wanda ya zo yana da'awarsa da wannan cross ɗin to ya za a yi ya samu ire-iren waɗannan mutanen don ya samu menene asalin tarihin wannan cross ɗin to shine kaji inda wannan present bible ɗin yake amsa sunan cewa 500 people experience aka nemi aƙalla dattawa tsofaffi masu fikira da ilimi da ɗaɗɗu masu tarihi mutum ɗari biyar aka tara su a fadar sarki ya yi masu bayanin mafalkin da ya yi su kuma suka yi masa bayani na mafalki na irin wancan tarihin ba'annadan da ya gabata lokacin babu littafin to a wannan ne sai aka ɗauki tarihi idan mutum goma ko ashirin ko hamsin sun ba da tarihi da ya kusa zuwa iri ɗaya sai a ɗauki tarihin sai a ce lallai wannan tarihin tabbas yana da inganci mu sashi a cikin wannan littafi amma idan mutum ɗaya ne ya zo da nashi tarihin sai a ce a zubar da shi tun da ba ya da supporters a cikin wannan tarihi so da haka aka haɗo can da nan aka samu aka ƙara yin menene aka haɗa wannan littafin na Bible wanda a yanzu yau kiristoci suke amfani da shi. Bayan dukkan wannan sai suka ci gaba ta ina za su ɗabbaka wannan da'awa ta cika duniya shi ta hanyoyin da za su ɗaure mata gindi ta sarakunansu ta dukiyarsu ta masu iliminsu ta waɗansu mutane to har ila haka aka yi ta tafiya har dai yanda addinin ya shigo mana zuwa afirka waɗanda suka saurari karatun jiya za su ji irin yanda addinin ya kamo tafiya tun daga amerika ya shigo har nan nahiyar mu ta afirka har ya shigo najeriya so lokacin da addinin ya shigo sai ya fara shigowa ta ƙasashen kudanci kamar osebo hakan nan ƙasar yarbawa a lokacin sai aka yi karo da sarkin musulmi ne sai ya ƙi ba su dama don su baje hajarsu a wannan yanki to shi ne suka ƙara komawa suka canza tako sai suka ɓullo ta wannan yanki na jau saboda plato tana da eh, sanyi tana da kaza sosai tana da kamanceceniya da ne da kusan environment da suke rayuwa a wajajensu nan suka zauna suka baje hajarsu suka yi different mission fields mission houses mission hospitals mission schools da sauransu shi yasa har yau za ka ga mafi yawan protestant churches headquarter nasu yana a jos kamar irin ekwa kusan in ce ekwa a najeriya ne ma aka kafa ta duk duniya daga nan najeriya ne aka ɗauke ta aka kai ta irin Kanada wasu irin eh, ƙasashen afirka dai na kusa ɗin nan amma headquarter ekwa ta duk duniya ita ne take a nan lasin ɗin nan. To, wannan kenan sai aka samu wasu ire-iren waɗannan yarurrukan sai ka ga cewa har ila yau irin waɗannan ɗin za ka ga mutanen da suka fito a yankin Jos sun fi kowa buƙatar shiga cocin ekwa. In suka shiga wata coci sai ka kamar dai ba a samu ba a rabu da menene ba a samu abin da ake bukata ba ne sai a duba irin su baptist irin su eyn irin su umca wanda kusan fellowship nasu yana kamanceceniya da abin da ya shafi ekwa sai su shiga a wurin to da haka dukkan missionary suka shigo kasar suka zo kowa ya zo da nashi mission target din wannan ya zo a sai baptist missionary wannan kuma ekwa missionary wannan anglican missionaries da sauransu shi ne za ka ga yanzu in ka tafi wajen ƙasashen Ibo za ka ga Roman Catholic da Anglican Church sun fi ƙarfi a wurin. In ka tafi wajajen Osebo Ogomosho har Lagos za ka cewa iri-irin Baptist Church su kuma sun fi ƙarfi a wurin. In ka tafi nan irin wajajen Plateau da sauransu har Gombe za ka ga irin eka Church, irin EYN sun fi ƙarfi a wurin. In ka je wajen Ilorin zuwa wani lunguna haka na yankin Niger State sai ga kuma UMCA sun fi ƙarfi a irin waɗannan yankin ya danganta da ainihin missionaries da suka zo da wannan denomination sun ina ne suka fara yin branch suka sauka don isar da da'awarsu to ya suke yi dangwanin cewa da a wannan tasu ta mutu ba shekaru aru-aru sai su shigo da system na ba da ilimi kafa makarantu Allah ba ka ga yanzu akwai manya-manyan janar na sojoji a ƙasar nan musulmai wanda idan za ka je ka nemi tarihin mutum sai ka ga a wata mission primary school ya yi primary school ɗinsa ya taso kawai garinsu gidadawa ne amma ne kiristoci missionary sun zo da awa a ƙasar ko a yankin sai suka kafa makaranta sai suka ɗauko suka sa su a primary school to waɗanda Allah ya nufa da rahama ko tsallake mu abin sai kaga sun yi karatu daga bisani ba su bi addinin ba sun zama wani abu to amma har ila yau abin da shi mabiyin christianity ko kuma mai bisharar kiristanci yake a kai shi ne bai damu da in zai ɗauko mutum ɗari ya yi training ɗinsu mutum biyar su zama kiristoci casa'in da biyar su koma su yi sallah ba so shi bai da damuwar wannan don ya san waɗannan casa'in da biyar ɗin sun san amfanin shi ba za su taɓa yaƙarsa ba kawai za su zama hoto ne a ina a cikin musulmai amma duk abin da za a yi na a yaƙi wuri kaza za su dinka tuna cewa ai wannan wurin shi ne ya yaye mu da haka za su bada dukkan tsaro na ganin ba za a rusa wannan wurin ba to shi yasa za ka ga da yawa daga cikin manya a ƙasan nan za ka ji mutum musamman waɗanda suka fito a arewa ta tsakiyar nan a kusan mission primary schools mission secondary schools wasu suka yi karatu wani is an opportunity ne ma ya yi karatun through da missionaries ya samu dama da ya shiga boko ya zo ya shiga aikin soja tun daga eh, birnin kanal brigadier janar har ya je major janar kila ya yi ritaya ya zo yana zaune sai a ce ana yin association na all students na wannan school din ba zai yi participating ba amma yana contributing hanyar kada a ce ai ga musulmi eh, janar wani ko wani wani ya je coci kaza don mikin don me gina su su zama wani abu amma dai sun san da rekod ɗin shi su sun san gudunmawar da suka ba shi shi ya san mawar da ya basu su sun san kwantar da suke da shi tsakanin shi da su su ma sun san kwantar ɗinsa don haka a ɓoye yana ba su gudunmawa a ire-iren waɗannan cibiyoyi nasu da suke a ƙasar. Saboda ana yaƙi ana faɗa ko da an lalata wurin ire-irensu ne za kuma su contributing kuɗin da ya kamata su kai maku ku gyara masallaci sai su miƙa masu kuma su je su gyara waɗannan cibiyoyin. Kuma suna da opportunity duk da kake musulmi idan ka zama minista ko gwamna ko wani MD ko wani didi a wasu wurare su tura maka candidate su ce muna so ka ba su aiki ko ka ba su scholarship duk waɗannan yana faruwa sai suka ɗauko wannan system ɗin da ɗan kuɗi kaɗan sai su ja jari misali kamar wannan masallacin yanzu ga mutane kusan mun cika masallaci za ka so sai ka tadda kila wata cocin ba ta wuce mutum hamsin ba amma mene ne a cikin hamsin ɗin nan kila an samu mutum uku hudu biyar goma sun mutu kuma sun bar 'ya'yansu sun bar gauraye mata gauraye 'ya'ya marayu to su suna ganin abin kunya ne waɗannan matan su fita waje su suna jin yunwa abin kunya ne waɗannan 'ya'yan su fita waje su zama ƙattun banza babu karatu babu abin yi sai a ce to yau akwai bayarwan marayu ko bayarwan gauraye za a zo a yi fomin ƙungiya sai a ce Mista Wani kaza shi ne ciyaman na kwamitin marayu ko ciyaman na kwamitin gauraye sai a zo a duba waɗanda biyabai suna da himma da hazaƙa a cikin waɗannan marayun ko gaurayen sai a riƙe iyayensu ta tsara masu abinci ta tsara ma iyayen wurin zama in kuma iyayen sun bar wurin zama a cikin rayuwarsu sai church ta ji gaba ta ci gaba da kula yi masu yankin gida biya masu kuɗin nefa biya masu kuɗin ruwa ba za su bar rayuwarsu ta yi ne ba ta tagayyara saboda ita wannan uwar ta samu dama da za ta riƙe 'ya'yanta da hannunta. sai ta ɗauki matakin primary school shi na ba church ɗin tana da nata primary school ɗin registered one shi na church ɗin tana da nata secondary school ɗin suna da SSCE da komai suna rubuta waye da wasu abubuwa ko kuma za su fita a wani center su je su ma ɗaliban su registration sai ta haɗa da waɗannan marayu. to sun yi training su tun daga primary school har secondary school a cikin ɗakin pastors sannan a kullum suna yi masu addu'a suna tunatar da su irin ƙoƙarin da wannan ikkilisiya naku take ɗauka idan ba su da lafiya suna buƙatar farasitamol, ba su da uban da ya wuce fastan da yake jagorantar wannan coci wurin idan suna da rashin lafiyan da ya kai operation fasto ne zai kai su asibiti idan abinci ya fi ƙararwa dama suna da wannan tsarin na kai abinci a lokaci ka suna da pocket money suna da school fees suna da abubuwa na rayuwa idan christmas ya zo za a ce da wani bangare sai a zabi waɗanda ake ganin su ne da haya mutane a church ɗin yanda yaransu da familin sun su ce enjoy life sai a saya masu kayan abinci da sawa kamar yadda 'ya'yan waɗancan za su yi rayuwa a sa mota a ɗauke su a fita da su wurin wani shaƙatawa, inda za su haɗu da 'ya'yan manya su yi sinin cewa kamar ba su rasa iyayensu ba. To da haka za su yi sponsorin ɗinsu lokacin da yaro ya gama secondary school pastor fato wa mike a church bayan kowa ya taru an yi rawa an yi kiɗi an yi addu'a kowa ya tsumu sai a ce to wani kaza ɗan ɗan wani wanda ya rayu da mu ya koma yanzu haka yana hutawa tare da Ubangiji Yesu kafin mu je mu kama rawa a can yana nan ya gama secondary school ɗinsa yana da resort kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sannan mission ɗinsa yana so ya yi karatu iri kaza iri kaza iri kaza kila akwai lecturers kila akwai tsofaffin manya-manyan sojoji kila akwai customs kila akwai wasu duties a federal services kila akwai wani akwai wani daga nan pastor na gama wannan sai ce ok to misali kila abu ne yake buƙatar admission so akwai kai professor wani daga abu to sai ce prof after the meeting you can see me with the ec members ma'ana executive council members the professor the executive council members da wannan maraya ɗin ko gajiyayye za a haɗa ofis ɗin fasto don tattaunawa Kada kusan menene abin da malam ya ce mu faɗi matsala amma mu yi ne mu yi plan to kusan abin da ke faruwa kenan an sanar da karatunsa dai ya gama wani mataki ga result to amma kai da kake profession ba za ku haɗu a ofis ɗin fasto ku tattauna. Kada ordinary remember da disko ba san me aka tattauna a cikin wannan ofis ɗin ba. Da ta kuma baya sai a ce ok to yanzu ya gama secondary school yana da result amma poor result ne. Poor result gare shi kuma yana son ya medicine ya za a yi. Wannan professor ɗin shi zai gaya maku to ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi. Babu wanda zai ji wannan sirrin daga pastor sai church council members sai kai professor da za ka je ka yi working a kan resort ɗin. Haka za a je a kuka shi a medical student. Ya je a ta isu ne na practical zai iya. Ba resort ɗin, amma haka za a ɓoye resort ɗin ya yi amfani da kujerarsa ya nemi alfarman waɗanda ma suka a jami'a ɗin. wannan dai sai ya yi a cibin target ɗin da ake buƙatar ya achieve da haka sai duk wani difficulties da ya samu a wannan medical line ɗin zai yi roshin back to that professor ran kaɗe kaji kaji kaji sai ce okay ba sil ɗina ba ne amma wait sai kira wani hello Trump how are you fine fine kaza kaza so this is my abu kaza sai ce mai okay no problem saboda shi ma a department ɗin shi wata rana zai zo ya nemi irin wannan alfarmar sai ce ok ka bashi number na ko ka bashi note ya zo same ni ina office da ya zo an yi covering wannan problem din kenan an tsallake da haka sai gama university da haka za a bashi certificate da haka za a ce ya zama likita sai pastor ya ƙara dawowa church ya ce mista warin nan ya tafi abu ya ga shekara kaza ya fito second class ko first class so don haka kila akwai wani wanda yake federal ministry of health ko permanent secretary ko kuma wani wanda aka ba minista ko pm minista ko wane ne minista sai a ce to ka tafi ka zauna da ka ji ka sanar da church council wane ne ya kamata a gani a wurin don a ba shi babban appointment ya zama wani abu sa ce eh, tsoron kai yi permanent secretary ɗin da ya musulmi ne kuma gaskiya da right abin nan ya kamata a gan shi ok musulmi ɗan ina ya ɗan kano ne ko ɗan katsina ko ɗan sokoto ok to kai mana booking appointment sai a nemo wani pasto wanda asalin indigenship nashi state ɗin shi ɗaya da wannan permanent secretary ɗin sai so ya haɗu da wannan group na church saboda ta rayuwar mutum ɗaya maraya wanda uban shi ya mutu amma ana so sai an gina shi sai a tafi abuja shi wannan pa kowaye kowaye ya yi nakin appointment da wancan musulmi ɗan sokoto permanent secretary da an zo kila limamai sun zo akan maganin gina masallaci ko taimaka ma wasu marayu ko ɗalibai sai ka ji ya ce please ya shef you can assign da Allah ina pa ka ba su malam wurin zama a can da Allah ina da baki shehunan da in ya mutu su za su yi masa wankan gawa su sallace shi su rufe shi su suke shiga masallaci in ya samu difficulties wurin su zai ruga ya ce ai addu'a amma pastoci sun zo ya ce da Allah ta ba su ruwan sanyi su zauna a wancan kwana din ina da dan baki dan zo saboda menene su suka bi tsari suna da kyakkyawan appointment tare da shi da an zo sai ce a ranka yaɗe wannan pastor da ya fito set dinka shi zai fara introducing kanshi ya gama sallamanka a matsayin ɗan uwa ko brother sannan sai su isan maka da wannan sai ka ga wannan from sokoto wancan jirgi ya hau daga lagos ya zo kaduna wannan yana adamawa ne ya hau jirgi yau ya zo kaduna wannan cikin abuja yake sun haɗu from different angles from the country sun zo office ɗinka purposely for a single maraya sai ka fara tunanin to insha Allahu da mun yi mitin da minista ya gaya mana shugaban ƙasa ya ce za a fara yin appointment amma dai appointment ɗin ana neman masu haya qualification a yaron mu yana da first class saboda an gyara masa result tun daga makaranta sai a introducing ma permanent secretary yana tashi ya je office ɗin minister request din da zai fara shiga da shi maraya kirista wanda pastor suka zo suka nema alfarmarsa akwai thousand of civis na musulmai tun bara suna a ofis ɗin amma sakamakon ba follow up waɗanda ma suka kawo resort ɗin ba a san ko su waye ba ba tsari an manta da nasu resort ɗin kuma sun fi wancan ilimi shi tun daga matakin karatunsa taimaka masa ake ta yi alfarma yake bi so yanzu shi ne zai zo dare ɗaya sai a ce an bashi grade level 12 a federal service kai ka kai shekara bakwai takwas kana grade level 8 sannan da digiri ka shigo aiki digirin ka kuma wanda ka wahala ne ka samu abinka shi kuma da digiri yau ya shigo aiki ka kai shekara bakwai duk da shekara bakwai ka kana grade level 8 eh, shi kuma yanzu an kai shi 12 yana shigo ofis yana da driver yana da masinja yana da babban ofis yana da gida da gwamnati ta bashi yana da kaza yana da kaza daga nan zai ɗauko direba wani mara ƙarfi wanda bai yi karatu ba daga cocinsu zai ɗauko pa daga cocinsu zai ɗauko cleaner daga cocinsu zai ɗauko aƙalla sai ya appointing mutum biyar from their church ya dawo da su abuja daga nan to yanzu albashinsa da abin da zai samu a abuja a duk wata sai kai naira miliyan biyu to dole yana da baiko da zai sa a church shine naira dubu ɗari biyu wanda duk watan duniya zai kawo ko ba zai zo ba sai ya aiko da shi through account na church sannan a yi signing attack ɗin shi cewa this month ya biya shi sannan church za ta sa shi a cikin ɗaki ta ce ga irin ƙoƙarin da muka yi maka akwai marayu guda goma muna jiran kai kai sponsorin ɗin shi, su shi kaɗai aka yi sponsorin an kai komai yanzu akwai goma da ke neman taimako irin wanda aka taimaka maka a lokacin ba shi da option saboda church ta zama uwarsa church ta zama ubansa da ya nemi ya yi butulci uwarsa za ta fushi da shi sannan ubangi ya taso cikin tsoro da ganin cewa da an yi addu'a fasto ma na iya hura shi ya narke don haka ba zai saba mu wannan umarnin ba sannan a cikin wakilinmu ne da an yi wani federal executive meeting sai sanar da faston shi ga abubuwan da ke tafiya da an zo wa'azi sai faso an gama an zo wurin sanarwa sai ya kashe lasfika sai ce to yanzu muna buƙatar waɗanda suke da SSCE kawo takardunsu a ofis ɗin faso masu diploma masu NCE masu HND masu first degree masu fail kaza saboda menene akwai wakilci a Federal Ministry of Health wancan sakaran da aka taimaka mawa bai san komai ba to yanzu ya zama wani abu a Abuja a duk shekara bai yi ma mutanensa hanya ba su samu aiki a abuja a ƙalla biyar goma da ya tafi wata mishan kai kuma ka tashi tun daga yanzu ka tafi abuja ka zauna ka zama Permanent sakatare har ka yi ritaya a cikin gidan kuma babu mutum ɗaya da ya benefitin ka a abuja da ministry da an ce alhaji umaru ismaila sai ka ji an ce Jacob Samuel, Ishaya, Elijah, William, waye haka za ka ta ji ana faɗa. Sai ka ga Umar wani ɗaya ne, amma Elisha sun kai takwas bakwai goma. Kuma an yi magana sai a ce mafi rinjayen sanatocinku musulmai ne, mafi rinjayen ministoci musulmai ne, kan shugaban ƙasan kuma musulmi ne. Sassan jihohin da musulmai ke rike da gwamnoshin sun fi yawa. amma how come ga kiristoci sun fi yawa a civil servant ga kiristoci sun fi yawa a gidan soja air force immigration custom da dukkan wasu madafan iko na gwamnati saboda ne they are well organized they are well organized wani ya taɓa bani labari it's a christian ba na so in kama suna duk mun san mutumin shi za mu san sunansa muna jinsa sannan shi mutumin babban mutum ne kada saboda tsaron mutunci ya kai matsayi babba wanda a matakin shari'a ta kan ƙasar babu kamansa kuma ɗan wata jiha ce mafi kusa da nan me zai biyo baya sai wannan fasto yana da 'ya'ya guda hudu guda biyu sai suka gama university ɗaya ta gama a biyu ɗaya ta gama biyu wadda ta yi biyu ke sai ta yi lo shikenan yana da wani direbansa shi wancan babban mutum da muke tsaron mutuncinsa to direban kuma memba ne a cocin wannan ne 'ya'ya biyu ɗin shi kenan sai ya tashi sai ya tafi abuja wannan direban ya yi masa appointment da mai gidansa ya organizing mutane da sauransu yana tafiya sai ya shiga ai jihar mu ɗaya kaza kaza da sauransu shi kuma mai girma justice to ya ba san ku ba kuna ta tsayawa gefe ai ya kamata ku dinka fitowa a ce ana ganin juna ai ranka ya kaza kaza dai cikin girmamawa sai introducing masa 'ya'yan nan duka 'yan matan guda biyu wanci ta yi kaza wanci ta yi kaza wanci ta kaza wanci ta kaza kuma ga halin da kusan rayuwa take ciki da sauransu na kusa barin aiki kuma sannan ƙarshe in na bar aikin ma zan bar ƙasan zan koma Amerika zan yi kaza zan yi kaza ce wow ka samu wani business ne Amerika ya ce mai eh gashi gashi ya introducing in life din shi sai ce amma yana sa sai ce no problem no problem menene sunan wanci ke ne kika yi kaza ne nan take rubuta mata appointment ya bata yarinya karama da bata wuce 23 years old ba sai ga ta tana da grade level 12 a federal service a ministry of justice aka ba ta mota aka ba ta waye aka ba ta waye ba mu so ita kuma ɗayan da ba sul ɗinta ba layinsu ba ne sai ƙasƙasƙas sai rubuta not wuri kaza ana zuwa can kuma sai ga ƙatoton appointment daga efcc an haɗa suka zo shi kenan sun koma sun zama 'yan abuja sun zama manyan mata me ya kawo wannan shi ne amfani da addini addinin da bai da ne ba shi da tushe amfani da ne da addini addinin da ne ba shi da tushe da ya tashi ran da za a ɗaura wa ɗaya daga cikinsu wadda ta san wancan ɗin ba shi ba aure sai ya naɗa shi ne ubanta shi zai ba da ita ta auri wani yaro ba na so fitar da abin asiri ga mai girma ranka ya daɗe shugaban wani kaza na Najeriya a gaban coci tsakiyar fasoci ya ɗauko hannun ɗiyarsa yana miƙawa a matsayin aure. Ka kalli wata siyasa. Ko da uban ya mutu, as long as mukaminsa ko damansa tana rayuwa a ƙasar, ita ba za a ci mutuncinta ba. Ta wuce wulaƙanci. Wannan fa shi ne plan ɗin. mu muna ina mu muke da mafi yawan janar-janar na soja mu muke da yawan former ministers former governors former president former kaza mu muke da population na present kaza where are they and what is our plan mun muke kokarin yi ina za mu ji ya muke so mu koma to wa'innan abubuwan idan ka kalle su sai ya zamanto yau sai kiristoci suka taso sai suka kama farfaganda sai suna ce da ku ai shaidanin da ya hana kiristanci ya ci ƙasar arewa yanzu ruhun yesu ya kashe shaidanin don haka za su ci arewa to za su ci arewa me rage su ci ku eh me rage mafi yawancin bama bamai da aka nasa a ƙasar nan a masallatai aka fi nasa su mafi yawanci mafi yawancin waɗanda suka samu matsala da ayyukan gwamnati musulmai ne mafi yawancin janar ɗin sojojin da aka kora aiki ba su da tensho ba su da gratuity musulmai ne mafi yawancin waɗanda ake kamawa da ta'addanci a ƙasar musulmai ne yawanci talauci kuma yana a cikinmu ne mun yi karatu muna da experience muna da gogewa amma sakamakon anguwanmu da na shigo ana ranka daɗe jiya matana ta haihu wallahi dai al'amarin ranka daɗe dama na ce dai insha Allah in ka shigo zan zo gida in sanar saboda wannan buƙatar ya hana ka buɗa ma wannan da matar shi ta haihu ya zama wani abu don ya daina kawo maka complaint gobe in ka gama aiki ka dawo gida to suwa za su zo su dinka yi maka tsira a kofar gidanka suwa za su zo su yi ma fira in suka samu aikin yi ai ba za ka gan su ba nan in suka samu aikin yi kai lokacin da ka bar aikin su za su rike ka in ka mutu su za su taimaka ma 'ya'yanka in ma ba a san ka ba su za su fitar da darajarka su abubuwan da mu ba mu sani ba ke to waɗannan this is all about Christianity. Mu musulmai muna rayuwa ne a makance, a makance. Ta taso gidanku sai ka an ce ai kakanka shine farkon shehi ko shek ko su suka kawo da'awar izala a kawo. A kaiwa na ai ɗan gidan manya ne, su suka zo da izala nan. Naka da an yi magana ma ko da gaddama ake so ce kai ubanka ko kakanka nema addini. ni babana su suke gwagwar gwagwarmayar izala tun idrisiya shi kenan abin da kawai alfaharinsa kenan shi ne ya yi addinin a uban shi dai su suka kawo izala a kawo ko uban shi ya ɗibi rabin gidan shi bayar a fara sallah ma a masallaci masallacin unguwa kaza na kawo masallacin yan masara ne ko yan menene gidan babana ne da ya ɗiba ya bayar tun ana sahun mutum biyu iyakar da'awarsa nan amma wani plan yake da shi da tsari game da addinin yahudawa sun taso za su cinye addinin babu abin da ya dame shi don haka ya ku yan uwa lokaci ya yi da za mu farka lokaci ya yi da za mu yi ne mu fahimci cewa mu musulmai ne lokaci ya yi da za mu zama well organized mu haɗa kai mu yi zumunci kada ka zauna a kan kwana ka ce ai abu kaza da wani ya zo da shi ai abu ne mai kyau amma wallahi tallahi ba za mu bi ba tun da yanzu in muka bi abin shi za mu kawo mu ɗaukaka da daraja ka rusa abu harkar addini kana rusa kanka kana rusa wa kanka gatanci da abin da ya rage maka na alfahari a rayuwa ko kuma mutum ya zo ya tadda wani yana da hasara a cikin masallaci ko a makaranta ko a community musamman a masallaci sai ka ji ana cewa ku bar shi ai da an tashi ba da fatawa sai ya miƙe ce wai su ne halin sunna to ka kyale shi a kafa kwamitin kuɗin nan ku sa shi a gaba ai matsiyaci ne can su zai wallahi sai mu tona mai asiri daga nan a kore shi masallacin shi kenan sai a dawo gewe da ka sa a aikar wakallahu ku ne manya bismillah kaku ana so ka ci kuɗi ne ana nan ana bin ta ta ƙarƙashin ƙasa kai kuma kullum fatawa kake bayarwa da an zo da harkar kuɗi in kace to malam duba nawa aka samu sai ce a ah, ai akramakallahu ai aje ajiye su kawai shi kuma yana nan da rekod a bayan fage baka sani ba sai a samu jarabawa cikin dare matarka ta kama naƙuda ba ka da kofis sai kuɗin masallaci ka kai ta asibiti likita yana duba ya ce sai an mata sauji za a samu aƙalla naira dubu hamsin kawai ga sama kawai ga ƙasa ga shi za ta mutu ka kira lambar sakatare bai ɗauka ba shugaba ya yi bacci liman shi kuma bai gari waye ya tafi da awa ta kuma sai kace to in ɗan taba kuɗin nan gobe da safen yan uwa sun dawo sai in yi bayani ka zo sai question ɗinka ya zama not yadda za ka yi approach gari ya waye idan ka ya hito da daddare nan gani kake ga matarka za ta mutu sai sa kake ganin ko kudin waye ma sai ka taɓa to gari ya waye ga sakatare ya dawo an zo an ce to akramaka Allah ka ba mu sallah asuba kana sallah kana rafkannuwa me matsalar ka idan aka gama sallar nan fa za ka yi bayanin dubu hamsin da ta ɓata jiya to ya za ka yi approaching secretary kuma dama secretary nan kowaye kowaye yana ta makaɗa akramakallah ai ba komai insha Allah khairan akramakallah to yanzu kuɗi sun taɓu akramakallahu khairan zai tabbata ko sharran to sai an gama sallah ka haka bayani a gaban sakatare wallahi jiya da daddare ne mai ɗaki na kana bayani ana Allahu akbar akbar Allah akbar subhanallah akbar ya baka kira mu ba ai na sa waya kaza kaza sai a zo wurin kuɗi wallahi da muka tafi likitocin nan saboda ya suka ce ba za su taɓa matan nan ba sai an aje kuɗi dubu hamsin ba kuɗi a hannu su wannan dai kuɗin ne da aka abin nan dai akai ne su da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da safen nan fa mun yi maganan janareto ka sani ba mu da janareto kuɗin na har mun kira za a zo a karɓe su yanzu ya zani malam yanzu ya zani sai ka fara jin shi da ya faɗi inna lillahi inna ilaihi raji'una karama to kai ne za ka faɗi babban dan menene allazina iza asabatu musibatun ta zo kanka gabaki daya inna lillahi inna ilaihi raji'un me ya faru kuɗi dai malam ya je ya yi ma matarsa magani amma kuma kuɗi ne da mun kira in yamuri daga kasuwa zai kawo mana janareto za mu karɓi kuɗin nan ai da dama akramakallah abin da yasa ba mu kai kuɗin banki ba saboda ai muna gab da dama an she su ne ai she sa kaga an an bar su kusa kusa kuma ana ganin ka da kima da kaza da kaza sai kaga malam ka zo ba da sallah ka saba shigowa ta nan kan ka shigo wani ya shigo an rike kofar an baro ka kana alwala lokacin da za ka biyo nan kan ka tsallako sahu an kosa ka wani ya fara ba da sallah to kwamiti ta fara yi maka ne an fara yi maka baukoko saboda dubu hamsin za a koma in ka kada in ka ki shiru ka ta da hankali a yaya ta ka a masallaci a ce ka ci kuɗin masallaci shikenan an kashe darajar ka da mutuncinka sai ka ji mutane na cewa kai ka ji wa'azin malam yanda ka san mala'ika amma ashe azzalimi ne shi kenan kimar ka ta lalace a cikin al'umma kimar ka ta lalace gudunmuwar da kake ba addini an karya ka an kashe ka sannan muna da al'ada ba mu yadda malamin mu ya sa riga mai kyau ba ba mu yadda ya rayuwa mai kyau ba ‘ya'yan malam ba sa zuwa makaranta mai kyau wanda ita ce al'adu wanda yake su kuma kiristoci za ka ga su suke ɗaukan nauyin 'ya'yan fasto da kuɗaɗensu su kai su makarantu masu tsada su yi karatu muna fata Allah ta'ala ya datar da mu alkhairi Allah kuma ya shige mana gaba a cikin wannan al'amari a gaskiya mu ne kada mu ɗauki waɗannan bayanai kawai mun zo mun taru a masallaci mun yi su so fa abin da ya rage yanzu mu ɗabbaƙa su a cikin aiki Allah ya yi garin Kaduna albarka da mutane masu addini masu ilimi waɗanda suke suna da malamai a tsakiyarsu kuma sun yi karatu matasa ƙanana ya kamata mu faɗaɗa amfanin don su ma waɗannan matasan su amfani addini waɗannan matasan su ya kamata mu gina su don su ne menene ƙashin gadon bayan wannan al'umma ɗin to muna fata Allah ya mana jagoranci na alkhairi ya datar da mu alkhairi wa sallallahu wa barik ala muhammadin wa alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh